السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا كدكو أي شاء شاء شاء شاء شاء أكبو شاء أكبو zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da biyu ga watan bakwai da biyu. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna dai har yanzu kashe na biyu wato na goron sallah kenan wanda yau za mu tashi akan nan ba ta 36 cikin wannan littafi da ke magana kan salafin wasu tona kasa min nihayatul ne asabatni wato sa'din wannan shine na 36 wato wani magana yake cewa addu'ar sa'du ta kama shi kuma yanzu mutum ya magana ya ce addu'an wane ta kama shi to shi ma wannan yana cewa ne addu'an sa'adu ta kama shi sa'adu ya yi masa addu'a kuma addu'a ta kama shi saboda an haka yi zalunci an ce mana mun maimaita mai wa tikraran la hijaba bainal lahi wa da'watil mazlumi babu shamaki tsakanin Allah da addu'an wanda aka zalunta muddin aka zalunci mutum yace Allah ya bi man haƙƙina kuma mun karanta can baya da kuwa cikin wancan kisan da aka yi maganan ashabul ukhdud aka yi maganan cewa ai matashin nan ba wani abu yake cewa ba yace Allahumma khallis haqqi min Allah ka karbo min haƙƙi na wurin wani ko Allah ka bi min haƙƙi na akan wani ya zalunce ni ko ta hanyar daukan kayan mutum ko ta hanyar zuban masa da jini ko ta hanyar zuban masa da mutunci duk wanda ya taba ma waɗannan abubuwa ya yi ma mummunan zalunci kai wani lokaci ma har gara mutum ya taba ma kuɗi da ya taba ma mutunci ko ya zama ma da jini domin ya ji masa rauni za ka warke watakila haka manta da taban amma wanda ya zo maka da mutunci zai iya ma komi duk waɗannan sauran zai iya masu bayan ya zama ma da mutunci mutunci kuma shine abin da in aka taba ba dole ya dawo ba suka ce madara ne idan ya zube bai kwasuwa ko mutum yakan ba da kuɗi saboda ya tsare mutuncinsa yakan ba da kuɗi don ya samo mutunci saboda haka mutunci yana daga cikin babban abu dole ne musulmi tsakaninsu da yan uwansu suna tsare mutuncin juna idan ka ci mutuncin mutum ka gama komi ba abin da ba za ka iya yi ba bayan nan saboda haka waɗannan abubuwa ba su da kyau shi yasa za ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba da kafa ba wajen da za ta ba mutuncin mutum a wasu za su yi magana su abin nan bai ce su yi asuwaki ko su abin nan ba sun yi magana wadda kai magana ma mutum ya kalle ta ba wani abu sai mu ce ba komai ba ne mu akwai lokacin da matar shi ta nufo wurin shi ɗaya daga cikin matan ita kuma ta kalle ta ta ce oh ga ga yar gajerar kanan zuwa kamar dai kalman ga yar gajerar kanan tafi ya ce kin faɗi wata kalma guda ɗaya wannan kalman da za a ɗauke ta a jefa ta a teku da ruwan ba zai shawo ba kwata-kwata ta gurɓata ruwan ku fa kalman ga yar gajerar kanan tafi mun zo muna kallon wannan ma a matsayin kalma shi ga yar gajerar kanan tafi ya ittaqillah ki ji tsoron Allah wannan kalman da kika faɗi da za a ɗauke ta a sanya ta a teku da ruwan ba zai shawo ba saboda muninta aka zo yana kwance akan tabarman mutuwa wasu suka ƙara yin magana wata cikin matan ban san kiran sunansu ne saboda ummahatul mu'minin ne amma wanda ya san kisan ya sani sai ɗaya ta ce ina ma da ciyan nan a kaina yake ta gama zuwa Allah ya shiga cikin tsanani ta ce oh Allah da iko yake ciyon nan ina ma da Allah ya cire shi ya dawo man da shi ya kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka kalle ta da ido suka dan yi motsi da ido alaman kaji ƙarya irin tana magana da gaske ne shi kuma ya gani Ya ce da gaske take yi wannan maganar da ta faɗi da gaske take yi wani wurin haka ce ce masu eh, wasu suka yi magana ya ce ku asuwaki to me muka ci ba mu ci nama ba mai asuwaki ce ku ɗauko tsinken sakace ku sakace ku yi sakace ne muka ci da za mu yi sakace ya ce kunci naman dan uwanku saboda aka ku sakace ya kunci wani wurin ana tafiya aka ji wani wari ya taso mai tsananin wari ya ce masu kun ji wannan warin suka ce sun ji wannan warin ya ce to wannan warin wari ne na giba da kuke jin mutane suna cin naman mutane ne yanzu suke warinsu ne ya masu cin mutuncin mutane to wani malami ya magana bayan ya kawo wannan magana ya ce to wai mu yanzu me yasa ma ba ma jin wannan warin na bulowa sai ya ce cin mutuncin namu ne ya wuce wuri kusan kowa yana yana yi wanda ba sa yin su yan kaɗan sai ba da misali ya ce kamar yanzu mutum ne ka je bakunta wurin mai jima an san mai jima ko dan borno ka san mai jima menene mai jima yawwa baraka yawwa dan barno, yau ka dan barno, shi yasa eh, yawwa an jinjina ma dan borno kaga fulani ma yau da ba ya shi ba da kai shi ya sallama ma yau kaji ya ce an jinjina ma yau na'am to idan misali yanzu mutum ya zo bakunta wurin mai jima sai ya zo ya ga mai jiman nan shi yana ta cin abincin shi bai damu ba in an kama mai abinci ya ci a wurin har da ɗan shi ma ya ci ya kori kuda su ta cin abinsu kai in ka je wurin ka iya cin abinci sai ya ce to ya ce ku ba ku ya ce na san kai ba za ka iya cin abinci a nan ba amma mu mun saba mu ba ma ma jin warin yanzu ba ma jin mun saba da shi nan muke ci nan muke sha nan muke shan ruwa nan muke cin abinci kai bako da ka zo ya za ka ji wurin sai zannu ko labari za ku da sai dai ku je ku koma can gefe ku zauna ku yi maganganun ku shi kuma ya gama ya dawo cikin abin shi to kuma kaga shi ya saba bai damu da wannan abin ba mai rini yana rinin shi wannan kayan rinin wari gare su wasu amma mai rinin nan zai hada abin shi ta rinin shi bai damu ba ko wajen mai wanke hula ka je wannan starch din kafin ya bushe bai da karbai da dadin kamshi amma shi ya saba da abin shi zai ta yi ko mai yi da karo ba su da dadi amma ya saba da abin shi zai ta yin abin shi ɗebo da hannu ya shashafa mahulan ya shashafa ya shashafa ya ta yin abin shi bai damu ba kai da baka saba ba in ka je wurin za ka ji ba ka so na? kai ma ka je ko? tawo o ɗanɓar rashe shi ya san abin ba ina da ɗanɓar na ya yi wubiya ba da an sashe dillalin fata ne ɗanɓar <laughs> ka tono ba ke rai ehe ehe sai shige ciki turare ba mhm to kaji ya ce shi kum daɗi yake in ya gadawa dama sai hauru sai kwanta wanda ba su bisa ba sosai ya kwance shi bisa su kaji ko? to kaji ko? to kaji kaji kaga a aikace kaga cikinsu yake kwana amma ba kaga bai ji to ne in aka saba da giba ko warin ya bugo ba za mu ji ba don mun saba cikin ta kawai mun riga mun ɗimu a ciki kamar yadda mai fatan nan shine misali alhamdulillah tunda kun gane mu ci gaba kawai na ya fito ko to to da haka in an saba da zunubi mutane za su shiga cikin zunubin har su halatta shi ma su ji kawai ba komi bane a ce masu ma a daina yi shine ba yanzu a ce masu sai su gama to saboda sun saba sun rikide a ciki kuma mutuncin mutane babban abu ne Sau aka yi ita wannan da aka ce da ya magana ya ce a da ni wata sa'adin mutuncin Sa'adin ya taba kuma shi kuma ya masa adda ce Allah bi masa hakkin sa kai gashi nan takaitaccen kissa ce amma muhimma jiddan an Jabir bin Samura radiyallahu anhu an samu wannan daga Samura daga Jabir dan Samura radiyallahu anhu yace shaka ahli Kufa sa'adan mutanen kufa sun kai karar sa'ad suka nemi su suna ganin sa'ad bai masu abin da ya cancanta ba yani sa'ad bin abi waqqas kenan suka kai kukan shi ila umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ai ila umar ai ibn al-khattab radiyallahu suka kai kara suka ce baya yin abin da ya cancanta wajen shugabancin da aka bashi a matsayin gwamna kuma ku kalli da irin aikin da sa'ad yayi sa'ad bin abi waqqas shi fa aka tashi za a tafi yaki wa na qadisiyya aka zo umar radiyallahu anhu ya ce shi da kanshi zai je yakin saboda a yi maganin don kafirai lokacin sun yi dango sun taron dangi suka yi suka ce zai zo sun tumfuki musulunci da duk wani kututture nashi wani tushe tun daga tushe za su babbake shi shi kuma ya ce to wannan yaƙi kuwa ba wanda ya kamata ya yi shi sai ni ya kamata in jagoranci yaƙin saboda a je a yaƙin ƙara dangi in ma za mu ƙare ne mu ƙare kawai mu san sai da muka kare sannan aka mu musulunci haka ba za mu yadda ba manyan sahabbai daga ciki suka taru suka yi ittifaki da Ali bin Abi Talib a ciki aka ja ka ce mashi ka gani ka samu wani wanda zai je ya wakilce ka a wannan aikin kai kuma ka tsare mana Madina domin idan muka je can duk yadda yaki yayi muni ko min tsananin da aka yi to kaga kai daga nan in ma mu mun kare can kai zaka kara shirye wasu matasan kuma ka kara turawa aitai ana roƙon Allah aitai kana turawa ana turawa har Allah ya sa mu ci nasara amma in ka tafi aka kashe ka ba mu da wanda ya fi ka a yanzu domin suna ganin yadda Umar yake radiyallahu anhu ne magana ma sai kaga Allah ya bada a wannan ba ya bada hukunci saboda haka ka tsare mana gida a matsayin kana nan garin manzon Allah kana yi mana addu'a kana tura wasu sojoji ana karar da mu kana tura har Allah ya ba mu nasara aka ce wannan shahara gaskiya ta yi kyau to amma wa kuke ganin zan tura wanda zai aiki irin wanda ni in ina nan zai yi suka ce sa'ad bin abi waqqas shi zai wannan aka ja ka samu ya gida yana kwance ma bai da lafiya yana fama da marurai bai iya tashi amma aka duk da aka aka ja ka nada shi aka ce shi na an nada shi ga abin da aka yace sam'an wa ta'a li amirul mu'minin aka fito da shi haka aka dora kan abun hawa idan yayi kabbara sai maruru ya fashe sau da bai da ma inda zai zauna haka yake a duke akan abun hawa aka tibe aka dora aka kai shi gaban amirul mu'minin yazo ya kama shi zai masu rakiya ya raka su ya ce ka tafi ala barakatilla kada ka rudu don an ce kai baffan manzon Allah ne kada ka rudu don kana cikin na farko wanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sani mutane bayin Allah ne Allah ubangijinsu ne suna fifita ne a samun abin da ke wurin Allah bitsa'a ba kana cewa kai wane bane saboda haka ka je ka yi abu ka rayu a irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ban mu za mu ci nasara bi idinillah ya ce mashi kawai ala barakatillah ka tafi shi kenan an yi sallama ya kama hanya ya tafi su dubu talatin da wani abu suka je suka rinjaye mutum wajen dubu ɗari da ashirin wanda a wannan lokacin ma cewa aka yi dubu ɗari da ashirin ɗin nan kowa sai da ya zo da yan gayya karanci mutum biyar tare da shi banda waɗanda waɗannan su ne a diwani na yaƙi mutum dubu ɗari da ashirin wanda ba a sa su ba gayya gayya wanda ba a sa su ba shine karanci kowane mutum kuma ya zo da mutum biyar suka tafi yakin nan suka yi fada suka ci nasara Allah ya ba su nasara suka zo suka ce ga wani wuri za su tsallaka aka ce ba yadda za a tsallaka wurin nan don ba su taba ganin mace ku a lokacin ya ce gobe sha Allah tabaraka wa ta'ala za su yi tawassuli da wani aiki su tsallaka ruwan su taka ruwan mutane suka ta mamaki da daddare ya ce a ji a zagaya a game bai suke yi a wannan lokaci aka ji aka samu wasu suna tilawan qur'ani wasu sun yi azumi suna buɗe baki wasu kowa dai yana wani aiki sai ya ce da wannan za mu yi tawassuli gobe insha Allah gobe lokacin hantsi kowa ya fito kuma za a yi sallah raka'a biyu idan ne kabbara na taka ruwan nan kowa ya taka ruwa mu wuce haka aka yi haka za ka yi sallar na raka'a biyu yayi kabbara ya taka ruwa su ma suka yi kabbara suka hau ruwa suka taka suna tafiya da doki da raƙumi ko fato bai nutsewa a kan ruwa suna tafiya suka tsallaka bayan da aka tsallaka ma aka tambaya aka ce akwai wanda ya rasa wani abin shi kayan shi aka ce ba wani wani ya ce sai kofin shi ne kawai ta zame ta faɗi bai ganta ba wani ya ce ta nan na gasar da za ta faɗo ne kawai na ɗauko ma gata yanzu ga abinka an taka ruwa an wuce to amma wannan ɗin da aka naɗa mai irin wannan yana cikin kuma ɗaya daga cikin asharatul mubashari na biljanna mutane goma da aka masu bishara da aljanna amma duk da haka mutane za a iya masu ba za a iya ma mutane ba wannan yana da fa'ida sosai mutum ya kalli wannan ka gane cewa duk abin da za ka yi ma mutane kai dai kawai ka yi saboda Allah amma ba za ka iya ma mutane ba in ka yi ma wani da kyau wani sai ya rusa ka gaba ɗaya ma kuma za ka iya yin abu dubu daidai radda kai guda ɗaya ba daidai ba mutane su ce shi ba kai yanzu wannan abin da shi za su sifanta ka wancan dubun da kai ta yi tuntuni ba wanda zai faɗe su sai wannan ɗayan da ka zame to shine abin ma abin maganan mutane na in ma na ya eh to wannan kuma ana ma iya karawa ma wanda ma ba a yin ba ma su ce an yi Amurin mumkin duka to kaga yin mutum ya san wannan sai ya huta ko su ma mutane da za su san wannan din kajin aka dauko aka gaya ma kawai sai ka ce mun dade muna jin wannan an dade ana ruwa kasa na shanyewa shi kenan ka huta ma kanka ka huta ce wannan in dai wannan ne an dade ana yin ruwa kasa na shanyewa ma Laila lailata bilbari ha don kalli daren jiya da daren yau lafiya lau ina gaya maku wannan abin ne jama'a sarahatan saboda ka shirya don kada ka zo wata magana wadda kai baka santa ba ma wai ta hana ka bacci ko ta hana ka wani abu da wadda ka yi da wadda ba ka yi ba duk mutane suna iya faɗinta kuma sannan su batar da alayirinka so da ka wannan shi ne abin da ɗinsu ku duba nan da muka yi magana daga cikin magabata wani fa aka tarbai wani ya tarbai ya dinga zagin shi yana gaya masu maganganu wanda bai san su ba ya dinga faɗi ya ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza yana ci a ƙara kai ne ma mai gaya man gaskiya ta kila tuntuni abun da yawa ma muna yi ba wanda ya tarbe ne ya gaya man gaskiya kai gaya man gaskiya suka yayi ta faɗi har suka kusa da shi da inda almajiransa suke ce to bari mu tsaya nan ka karasa saboda kai kaɗai ke gaya man gaskiya yanzu aka abin da ne saboda kada mu je can kusa da ɗalibai na su ji kana faɗin kalmomi mara kyau ne tashi ya ma ganganci na haka bari tsaya nan ka karasa ya faɗi ya faɗi ya faɗi ya faɗi sai da ya shuru don kanshi ya ce ka gama ya ce na gama to gaskiya na ji abubuwan da ka faɗi min kuma gaskiya ka yi man nasiha sai ce ya Allah ka ji abin da ba wannan naka ya ce idan waɗannan abubuwa da ya faɗi da gaske ne na yi su sai Allah ka gafarta min dan ni dai ya sani na waɗannan abubuwan da ke faɗi ban san su ba amma in dai na yi su sai Allah ka yi man afuwa in kuma ban yi su ba to shi kai mai afuwa sannan kuma ya Allah ina gode ma wanda duk abun nan da ya faɗi ni dai ya sani na ban san su ba sai kuma sai kai ka rufa min asiri wanda ka san nayin kuma baka gaya mai ko ɗaya ba bai san ko ɗaya ba cikin wanda ni ne tsakani na da kai kuma ka san da su da yawa wanda ni ne ma amma ka rufa asiri baka bari ya gano ko ɗaya balle ya faɗi don waɗannan da ya faɗi ni ban san su ba to amma wanda na yi tsakani ni da kai kai ka san su kuma baka bar shi ya san su ba balle ya faɗi ina gode ma akan wannan babban rufin asiri da kai mana ka ƙara rufa mana asiri ka ji dan barno to daga nan sai ya ba za a kyale ka ba kakka sa ran mutane za su kyale ka abadan wanda ma baka tunani shi zai ma tunda ba su kyale jikan manzon Allah ba shi manzon Allah ma san kyale shi to ba su kyale shi ba sannan kuma ka kalli jikokinsa jikokinsa diyan inda suka shiga jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ka san iska na kyauta haka suke kyauta inda ka san iska ba ruwa kaga dai ba ruwa iska ko akwai ruwa ya zo ya ce ban ne haka jikokin manzo Allah suke kyauta da an gansu ake gane jinin manzo Allah ne amma wani wata rana sai da ya tarbi guda ya kunduma mai zagi aka taso mai ta ah, dale shi me kake so ma mu yi ma yayi shuru sai ya ciro alkabbarsa ya fara ce mai ga wannan na baka kyauta sa sannan ya ba da umarni aka ba shi dinari wajen dubu na manta kal adadin amma dai dinari masu yawa ya ce a ba shi kyauta don gadon gidanmu ne haka kyauta ba sai ai kyauta ma ga wanda ya ma buki sunanta to amma kyauta ga wanda ya ma ba daidai ba shi ne asalin dan haka a ba shi to shi ne shi da yake Allah ya karya mai zuciya sai koma gefe ya ta kuka ma an wannan ya ce to daga yau bai kara zagin 'yan gidan nan don 'yan gidan nan sun fi karfin zagi harshe shi Allah ya taimake shi ne to saboda haka wannan shine abu ga magabata na cewa ma asbahat al-lailata bil bariha to haka in dai dan adam ne kada kai tunanin zaka kubuta daga suka daga wurin sa ko kubuta daga wani abu kai dai kai saboda Allah zaka yi abun ka kai bil ikhlas amma wanda kace tunani kai wani fa kai ne ma sanadiyar daukakar sa to amma idan ya tashi to kai yake so ya ture ya hau wannan wurin da kake bisa wanda dalilin shi ne ka ɗauko shi to shi ne so ke ture ka ya hau wurin ma ma'ana wiki na'am amma yi a to dama wannan so nawa ai dan an yi ne ake bada misali dama so nawa aka yi kana jin an ce ma laila ta bilbari ha daren jiya da na yi ka kalle su iri ɗaya ne to saboda haka mutane ba su da ba abin nan wannan ita ce dabi'a ta dan adam shi dan adam ɗabi'a sa mugunta abin da ke danna muguntan nan shine imani da aiki na kwarai idan Allah ya taimake shi aka yi mai haihuwa ta biyu akan aka tarbiyantar da shi akan imani da aiki na kwarai to wannan sai ya danna muguntai ba babu ita bane asalan raddadi ya zame muguntan ya tuno da ita sai yayi amma in Allah ya taimake shi wannan alkhairin fi yawa da abun nan sai ya danna abun sai kaga kaman babu amma yana da kamin kaman kare ne ko damo ka ce bai cizo da mo sarkin haƙuri bai cizo ran da ya damke ka na sai an mutu ko kwado ka ce kwado bai cizo ran da ya damke ka ran da ya gaji da hushi ya hushi ya damke ka a to shi da ma wurin shi maciji ke ciyo dafin dafin da in maciji dafin shi ya kare sai hadidi kwaduna saboda daga nan ya ƙara ƙarfi ya yi ƙarfin cizo inda zai zaftari mutane to haka kare wai dan kaga kare a wani gida ko ka saba da shi ka rika cewa baya cizo bai komi kai dai ku kafa kafa da shi radda wannan muguntan ta taso ta cizo in yayi cizo karshen ta sai an mutu dabi'a shi yayi cizo dan ka gan shi haka nan shuru shuru ka cewa bai cizo cizo dabi'a cizo na nan jikin shi radda wannan dabi'an ta motso mai in yayi cizo sai ka sha mamaki dan ka kai da shi nesa nesa kada ran kada han in kana son ka zauna lafiya to haka dan adam yake na haka waɗannan dai ala'ayyata halin aka ce abin nan ne saboda haka suka zo suka kawo ƙaran sa'ad kuma dalilin wannan saboda adalci na gwamnatin umar fa azalam sai umar ya sauke shi daga mukamin da yake risa aka ya ƙara aka ce gashi gashi gashi umar ya sauke shi kuma ku kalli irin kaga matsayinsu da suke faɗi ka kalli da suke ka kalli da yake inda ana maganar tinƙaho ne da addinin ai shi zai mafi umar tinƙaho da shi saboda ya riga shi ma shiga sannan na biyu gashi da kusanci na manzon Allah manzon Allah har sai ya nuna masu in ya zo wata rana ana zaune sai ya ce sai ni ya ce dukkan kunan cikin ku gani ga baffa na wani ku ciki ya nuna man baffan kishi ga gani ga kawuna kenan ma'ana ya ce gani ga kawuna ko cikin ku akwai mai kawun shi shi ma wanda ga kawun shi gashi ga kawun shi dole su bin mashi ana mai wannan kuma shi yana daga cikin abin da ya fi jin daɗi ya zo gaban manzon Allah ya ce mai kawuna kai ka kaddara ka kallifa matsayin manzon Allah ya zo ya ce yau ga wannan kawu ne dan uwan mahaifiyarsa yana ganin yana yana yana girmama shi kake gani kuma zai fadi ya ce sai ni ga ni ga kawuna to amma bai bai bai wannan ba kuma Umar din ya ma gaya mai tun wancan kada ma kai kai takama da wannan kawai ana samun abin da ke wurin Allah ne bi tsa ba da tun kawo ba to amma kun gani da aka zo ga mai aka ce gashi sai ya cire shi amala alaihim amaran aka kai ammar bin yasir radiyallahu anhu aka ce tsaya makofinsa to kuma duka saboda Allah suke yi domin da ba dan saboda Allah bane aka ce an cire sa'ad ai ammar ma ba zai ansa ba ma ce waɗannan mutanen na san matsayin sa'ad a ce su ce sa'ad bai iya ba ni a ce zan je in iya ba da gaske suke ba ba zan yi ba zai yi ba amma sai bari mu je mu yi abin da Allah ya sa ya sa za a yi ai suka je ya hau wa shakau hatta zakaru annahu la yusinu salat sun yi ta kai kukan shi ne suka ce ma bai iya sallah ba to kun ji gaje ranar gari suka ce ina su sun gano ko sallah ba bai iya ba to inda za ku gane wannan karatun ku ce na san haka wata rana lokacin sheik abokan mahmud gumi yana da rai a gidan shi aka yi zamanin da wasu yana sallah a masallaci za su zo yi sallah su a waje aka zo aka fara neman fada da sai ce ku jale su ba wanda ba gani ba suka ce ruku'u ne bai iya ba sosai wai in yazo ruku'u baya ruku'u sosai wasu suka ce karshen fatiha ne ghairul maghdubi alaihim wala bai fadi daidai shi yasa suka daina bin shi sallah ni na san su da na san fuskoki da yawa a wannan lokacin na yawa su ne guda biyu aikar kaga da aka ba da misalin suka ce fatiha dai bai iya ba sannan suka ce ruku'u ma bai iya ba cikakke inda ya fi munanawa karshen fatiha suka ce ba zai iya ba mai iya ba amma bai ce ma a kore su daga gidan shi ba lokacin bai ce a fatafatar da su ba inda ya ce a fatafatar da su har da mu za mu bubuge su tunda mun san wasu daga ciki amma ba a ce ba bai ce ba sai ci dalin su to da aka yi ta tafiya da ya abin ya kawo daga ƙarshe haka aka yi ka ce ba iya sallah ba iya fatiha ba bayan shi ko gashi nan cikin littafin sai ka karanta kira'a saha isnadi take da shi har zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ya koya mai wane ya koya mai wane ya koya mai wane ya koyo wurin wane wane ya koyo wurin wane har zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi kira'an kira'an Qur'ani shi sai ga malamai suna magana suna cewa yana ɗaya daga cikin darajar da Allah ya bashi cewa karatun shi yana da isnadi na Qur'ani har zuwa wajen manzon Allah to amma wasu suka ce bai iya ba kuma suna zaune a gidan su kwana a nan su komi a nan to na? yau <laughs> to kuma da ya kai ɗin ya zai kaji wani ogare ce wani ma da ya magana sai ce mashi Allah ka kai Allah ya kai ka iya shi ka kai shekaru irin shekaru na ce ka ga irin na karko yadda za ka yi sun shekarar saba'in da uku na? to a gaisa zambar na yanzu kaje ka ce mai yasa da yake ruku ushi da yanzu saura wata biyu ya cike kwayi ka zo ka ce mai aikon ka gai ka samu ya zo wurin ya zo yana wani abu yana wani abu sai kawai sai ka sai ka sai ka sai ka ma masu fata alkhairi labashi musulun khatima shekara saba'in wasa ne ka auna ka ji kai ya nawa ka ci kuma ka ji yadda kake ji yanzu to amma wacce har sama inda wani abu suka zo suka ce ai gashi gashi gashi ga abun nan ba to wanda kuma shekarun nan suka tafi wani wuri ko daga zaune ta sallar ta gagara ba sai ka yi ta daga zaune ba to amma wani lokaci mutane ba su lura da abubuwa kuma sannan al'ayyata halin suka ce bai iya sallah ba wannan yana nan ay la yusalli kama amara sallallahu alaihi wasallam suka ce wai baya sallah kamar yadda annabi ya umarni wa hada ghayatul iftira wal istira wannan shine kaiwa kololuwa wajen ƙarya da ai mutun tsuru a faɗi magana ba mutunci ala hada sahabi jalil kan wannan sahabi mai daraja wanda abun nan ne fa arsala ilayhi fa qala ya aba ishaq sai umar ya aika masa yace ya aba ishaq inna haula yaz'umun waɗannan mutane suna riya cewa kaga bai ce masu shi ma ba zai yarda ba amma dai za mu suna riya cewa annaka la husaini sala wai ba kai masa sallah da kyau qala sa'ad shi ko sa'ad bayan ya karanta abin da ya karanta na takarda ya ce amma ana yace ni dai ya sani na wallahi ina rantsuwa da Allah fa inni kuntu usalli bihim salata rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace ni dai ya sani na ina masu sallah irin ta manzon Allah yadda na ga yayi ma akhrimu anha ba na canza ban rusa komai akan wannan ba yadda na gani yana yi haka nake yi usalli salatal isha nikan yi sallar isha'i arkudu fil awwal aw in dan samun dan tsawo kadan tsakaita a na farkon na fi ulayaini wa akhaffu fil ukhrayn sannan nabiyin kuma yin sauka ga masu bana yi da wancan in yi da tsauri in dan yi tsaka tsaki wannan kuma ba na yi ita ma in sauƙaƙa ni haka nake haka na gani dan yi dan dogon karatu can tsakatsaki wannan kuma gashi qala umar yace zaka zannu bika ya aba Ya yace wannan shine ni zato na ga gare ka ya aba isa ni iya sani na haka nake tunanin ka na tunanin sabanin wannan amma da mamaki su ce sun yi wannan magana fa arsala hu rajulan aw rijalan ila al-kufa saboda haka sai ya turo wasu mutane kare da shi zo ce ko wasu mazaje daga kufa ya ce aje tare a tambaye su gashi gashi a tura yanzu tun da an cire shi ta shiga wasu mutane ku je kufa a je cikin masallacin a tambayi mutane menene matsalar ka sallah dai kam ba mu tunanin ka yi wata sallah tsamanin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yanahu masjidan labisa abasan ko ni nabi sallallahu alaihi wasallam abasan ko na min ko libani abasan ko lam yada masjidan libani abasan ba bar wani masallaci ba a wannan kabilan sai da aka bi masallace manya-manya aka je aka tambaya menene laifin mutumin nan wannan aje ba komi wannan aje ba komi har da aka samu wani shi ya tashi ya kuru da aka je nasu aka tambaya fa qala rajulun minhum yuqalu lahu sai wani mutum ya tashi daga cikin mutanen ana ce mashi Usama bin Qatada ya tashi yukanna ana ce mashi abasa Sa'da ake ce mashi shi kadai duk masallaci a je a ita zagayawa a zagaya a ce dan a jiyo labari kuma saboda a mai ba a ce a tafi ban da shi ba gashi dai yanzu gashi wanda kuke zargin nan kun ce kaza in akwai wani abu ku faɗi mutane ba su faɗi ba wanda ya ce wani abu ka samu wannan mutum abu sa'ada wanda ake ma alkunya da aba sa'ada kamar yadda aka ce sunan shi usama bin qatada yukanna aba sa'ada ake ce mashi qala eh izna shattara izna shattana tunda dai ka hada mu da Allah kana magiya kana cewa mu faɗi gaskiya to yanzu za mu faɗi ma gaskiya fa inna sa'ad kana la yasiru bis sariya yace shi laifin sa'ad ɗaya daga ciki shine baya fita yaki in za a tafi yaki baya zuwa a wannan nake so ku lura nan ku kalli fa yaki inda aka kalli inda akai bala'in fada da shi aka kama garuruwa aka ci aka fasa nan tare da shi shine jagora aka fasa nan amma yanzu suna tuhuma shi da tsoro ya to to to kagan shi ma ba asasa wurin ma da basara da kufan ma shine mu'assas na wurin nan sai da aka gama yakin abu yayi daidai sannan aka koma aka fara turo gwamnoni ma da shi aka yi ba ta kashi aka kama basara aka kama kufa din duka amma yanzu sai wani ya ce shi matsalan shi tsoro baya fita yaki sai dai ya tura mu za a yaki kawai shi sai ya noke sai ya tura mu shine matsayi ai la siru ma al jaysh lil qital baya fita tare da sojoji idan za a yaki to yanzu an kalli sawabik sawabiq nashi an kalli kyautatawa da ya can baya an kalli yakokin da an kalli yadda fama da tun da za a yi hijira a taho daga makka wahalar da aka sha a cikin makka gidan gidan gidan wannan daru arqam bin abi arqam wahalar da aka sha tare da shi a cikin gidan da ba a ma iya kiran sallah sannan to amma duk ba su kalli wannan ba sai yanzu da aka zo ƙarshe a tibilis an gama kusan sannan duk manya-manyan yaƙoƙi an gama su dan lokacin umar dan khattab manya-manyan garuruwan da ake magana jigajigai sannan riga an fatattaka su to kuma su ne jagorori amma sai suka ce yanzu suna tuhumar shi da tsoro bai fita yaki sai dai tura wasu ya ce su je su yi kaga ba su kalli wanda ya baya ba gashi nan kuma sannan kuma wala yi yuqsimu bis sawiyya sannan in an je yakin kuma an dawo wajen ganima baya yin rabo daidai yana badawa yadda ya ga nama kenan in ya ga waɗannan sai ya fifita wasu akan wasu kenan aka ga wannan tuhuma ce mai nauyi baya adalci in an zo rabo yana ba wanda ya ga nama sannan kuma na uku wala ya adilu fil qadiyya sannan an zo kalkalanci ma baya adalci ai wannan daga nan an gama rusa mutum in dai da gaske ne abu saboda haka wannan ku ji tuhuma ce mai zafi kuma akan babban sahabi irin wannan ɗaya daga cikin wannan aka masu bishara da aljanna ko mutane suka mance wani abu shi fa Allah ya san farko ya san ƙarshe yanzu wanda aka yi bishara da aljanna Allah ya yarda da shi har ya ce a gaya mai ɗan aljanna ne tun a duniya in akwai tunani ai mai wannan tuhuman a ce shi zai yi wannan aikin tamam matsayinsu na shugabanni kamar shi amirul mu'minin a wani tun da dai ga abinda mutane ke kuka shi ya san ba haka bane amma bari a cire shin sun gani kuma sau da ka cire shi ga tuhumar da suka yi kenan guda uku kala sa'ad shi kuma sa'ad da ya gama jin wannan maganganu tuhumomin da aka yi bai tashi ya zagaye ba bai tashi ya ci kome shi bai tashi ya ce komai ba sai ya ce amma wallahi ya ce ina rantsuwa da Allah la'adu wanna bi salatin ni ma zan ma addu'a uku yadda ka faɗi abu ukun nan ka ce ga yadda nike ni ma zan ma addu'a uku kuma za a ga ta wanda zai ta fito fili zan ma addu'a uku kamar yadda ka tuhume ni da abu uku na taba man mutunci ni ma zan ma addu'a uku yace Allahumma in kana abduka in kana abduka kariban wa qama ri'an wa sum'atan ya Allah in wannan bawa naka gaskiya ƙarya yake yi abin da ya faɗi man ba gaskiya bane kuma kaga bai ce ba gaskiya bane nan ba ba wannan kamar yadda muke magana ne la zaki ala Allah fi ma na sasai ko kai kanka kakka yanke kanka ka ce kai wurin Allah wane ne kai karatun da muka yi rannan kenan cikin madarajin saliki to a mutum kada ya kuskura ya ce Allah ni bawan ka ne wane a wanda dai kake tsammani wurin Allah kana fatan ka zama cikin mutanen kirki da haka ya tashi ya ce ya Allah in bawan nan naka ƙarya yake yi ya tashi ne don mutane su gan shi don son iyawa a ji shi shi wane ne ya faɗi wannan maganar. to ni kuma ina roƙon abu uku gare shi ya ce fatil umrahu ya Allah kai mai tsawon rai ya dade Allah ka sa ka ya dade a duniya wa fil faqrahu sannan kuma ka tsawaita mai talauci ka sa shi shi da talauci ba za su rabu ba har abada sannan wa irda wa arridhu lil fitani sannan kuma ya Allah ka gitta shi duk wata fitina ta masifa in yazo ya fada ciki kada ya fita daga ciki duk wani abu da za a yi na asha ka sa yana ciki kun ji addu'o'in addu'a ce mai sauki a bawon Allah wannan irin wannan to sau haka mutane mu kiyaye mutane yan baka san wani sa ba kana iya ka taba mai mutunci ko kai mai wani abu ya je shi wannan gaban kama gaban shi yayi kaga in gaban shi ne ma ya ji tsoro tun da ya san matsayin sa din kuma ya san ƙarya yake ba zai nemi azulhu ba ba zai to in mutun ya je cikin daki yayi ma fa baka san yayi ba ka taba shi shi kuma ya koma da daddare wa anta tanamu wa lahi lan tanami kai kana bacci shi kuma ya tashi ya dawo alaika yana roƙon Allah akan ka wa ainul lahi lan tanami shi kuma idan Allah bai bacci kai kana bacci wani na addu'a kanka ya kake jin wannan masifa ai kana bacci ko ci akai wani na tsaye bisa kanka kana bacci baka jin daɗi to balle a ce kai kana kwance kana bacci kuma ka taba wani shi kuma yana daki ko wani wuri a boye cikin duhu wani ko fitila bai wallahi wani yana sallar dare ko fitila bai kunna yana nan a cikin duhu ya daga hannun shi sama yana roƙon Allah kanka kai kuma kana can kana bacci baka sani ba ba masifar da ta wuce wannan aka muki mutane ka daina shiga abin da ba ruwanka a daina baka labarin bayan Allah wanda baka san su ba baka sa abin din su ka rika taba mutuncin su in baka sa ba haka tuttura ma wasu cikin waya ka kaji wani labari ko kaji wata magana da bata ma shafe ka ba ka tashi kai kuma ka tuttura ma mutane ka ce ga abin da wane yayi ga abin da wane yayi ko baka sani ba in ma kaddara ma ka sani to mai nasiha mana bi hanyar da za zai gyara mana ba na adam bane ya zame wasu magabata suke karin magana ne su ce duk lokacin da ka duka kana kallon al'aurar wani ai sai da ka buɗo taka kai ma ba ka duka ba to yadda ka duka kallon ta wancan kai ma ka wasu za su duka su rika kallon taka a tafi dai a gani na? Mm, mm. to kaji ko wani ya ce in ka nuna mutum yatsa daya to yatsu uku za su juyo su kuma suna nunin ka da za mu gane wannan damar zauna lafiya kai kuma tun da ka san mutane haka sai ya kada su dame ka ma kada ma ka ci gaba da bata lokacin ka hasa hana ka aikin da ke gaban ka ka ci gaba da yin abin da kake kawai fil alamu mutane ba da za a fita daga wurin su ba wanda za a yi su da a ce mutane ana kubuta daga wurin su to da bayan Allah sun kubuta jigajigai da sun kubuta to bari mu je da aka kare ya ya ya doyi guda uku A mai tsawon rai a ta mai talauci sannan kuma a gitta shi duk inda wata fitina ta zo yayi fitina ta masifa ta rashin mutunci duk ya fada qala fa kana ba'da zalika idza su'ila sai kasance bayan nan idan aka roke shi aka tana banjuwa eh bunnan ba akai akai akai akai akai mai tambaya tambaya idan aka tambaye shi fa kana ba'da zalika idza suila yaqulu shaykhun khabirun maftunun idan aka tambaye shi me yasa ya zama haka ya aka yi wannan aka tambaye shi sai ya ce tsoho ne wanda yake kabirun babba maftunun wanda ya shiga cikin fitina a sabat ne da wata sa'adin addu'ar sa'ad ce ta same shi wato lokacin ya tsufa sai da aka yi bai tsawon rai ya tsufa ya tsufa har sai da wannan fatar tashi ta nan wurin ta sauko kan fuska saboda tsufa ya yi shekaru da yawa fatar gido ta zubo ta sauko ƙasa yana ba da tsoro haka yake yi kullum an gan kuma duk abin da ya ga talauci yana bara yana yawo ba babu babu babu ga rashin mutunci kamar yadda gashi nan za ku gani qala abdul malik bin umayr abdullahi bin umar yace fa ana ra'aytuhu yace ni na gan shi wannan mutumin da kaina ba da an saqata hajibat hajiba ala ainihi min al-kibar wato lokacin wannan wannan din idan shi fata idan shi giran nan sun sauko kasa saboda tsufa yayi tsufa har fatan idan shi ta zubo ta zazzago kuma a wannan lokacin wa innahu la yata'arradu lil jawari fi turqi yajmazuhunna amma duk da wannan shekarun ya tsufa idan yara aka aiki yara yan mata bayi akan hanya sai bi su yana tsikarin su yanzu mai wannan shekarun a ce bi yan mata yana magana da su har yana tsikari ya ka ga rashin mutunci ɗan Borno ya ka gane to haka yi dinga yi gashi nan je ya hira da su ya maganganun banza ya abubuwa addu'o'i sun hau kan shi wannan ya kare kuma an ji da 37 ja'alallahu qabraha tahta qadamiha ita kuma wannan Allah ya sanya kabarinta karkashin kafarta ya akai kabari ya zama karkashin kafan mutum eh, shi ma akwai dalili kabarinta a karkashin inda kafarta take zan ya zama kabarinta fi zamani bani umayya shi ma nan wani sahabin aka taba shi kuma ba sunan shi sa'ad bin abi waqas shi ma sa'ad sunan shi amma sa'ad bin zaid sunan shi radiyallahu anhu na'am zaid sa'id bin zaid sa'id sa'id ba sa'ad ba sa'id bin zaid sa'id bin zaid radiyallahu anhu في زمن في زمن بني أمية وقعت لسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة شيما وعدين daga cikin da aka masu bishara da aljanna ba to ne abu ya faru ai wato sai kace wato waqa'at bisad bin abi zaid wannan bin zaid hadisa wannan kalma jumla ce itiradiyya wato wani abu ya faru tsakanin wannan sa'ad wato wani abu ya faru zalla ahlu yathriba wanda a wannan lokacin mutanen madina suka tafi ta haddatu na biha zamanan tsawilan suna ba da labarin wannan abu labari tsawo mai dogo suna ta dogon zamani suna ta ba da labari dalika annahu ai anna wato urwa bintu uwais dalilin wannan a kota da ake ce mata urwa bintu uwais za'amat anna sa'id bin zaid qad ghasaba shay'an min ardiha wa dammaha ila ardihi ta zo ta yi cewa ba duk mutunci bane wannan taba mutunci kamar irin wannan ta ce yayi mata cin iyaka Ka san cin iyaka dan barno ko gonarta ga gonarta ga gonar shi sai ta ce ya ɗebi wani bangare na gonanta ya maida cikin gonar shi haka ta ce ya ɗebi mata bangaren gona ya maida cikin gonar shi ta yi mai wannan ƙaryan mutanen madina suka yi ta da labari irin wannan zai haka aiko dai duniya kasan dai mun Allah Iyaye. lalle wannan zamani yanzu wannan sahabi na manzon Allah ha an ce yana cikin wanda aka yi bishara da aljanna amma yanzu ya mu mata gona ya mai da cikin tashi ba aibi ne karamin aibi ne wannan suka yi ta ba da labari wa ja'alat tulawwiku fi zalika tana ta maimaita wannan magana shine tulawwiku ai turaddidu zalika tana ta maimaita wannan magana saboda haka bainal musulmin tsakanin musulmai ta je duk inda ta zauna da mata yin suka samu labari su ce oh kun ji abin da ya faru yanzu a ce sahabin manzon Allah jigajigai har yana cikin mutanen da aka yi masu bishara da aljanna amma ya zo tsohuwar nan baiwa Allah ana ganin abin nan bai kwatan mata idewa mata gona ya maida cikin tashi suka yi ta labari abun nan yana ya rasa yadda zai yi da wannan magana sau da haka wata ta haddasa bihi kun gani ko Rafa rafa'at amraha bata tsaya nan ba ma sai ta kai ƙara ila marwan bin al-hakam waliyul madina zuwa ga marwan bin al-hakam wanda lokacin shine gwamna a madina ta kai ƙara fa arsala ilayhi marwan unasan yukallimunahu fi dhalika sai shi ko ya tura bai ce a kira shi ba shi ya san matsayinsa sabbin manzon Allah ne cikin mutane goma da aka yi masa bishara da aljanna ku kalli fa wani da ya ga waɗanda aka ce ‘yan aljanna ne cewa ya fasa ya auri ‘ya'yansu ko nawa ne ma sai ya kashe ya auro ‘ya'yansu don yana ganin auro ɗan gidan ‘yan aljanna daga ce zai auro wancan saki ɗan gidan wannan Hussein na abin nan wannan kuma zai zo auro ɗiyayyar gidan alha alha tu min Ubaidillah ya ce sai ya auro su ko zai masu kayan kayan raƙuma na zinariya ne ya ce sai ya aure su kuma sai da ya auro su ya ce ka samu ɗan gidan ɗan aljanna a gidanka surukinka ɗan aljanna ne to yi ma addawa ya ka gani ya ce yan gidan ɗan aljanna wasa ne suna ko nawa ne zai kashe samu to amma ita wannan yanzu da ɗan aljannan take faɗa don ku gane ɗabi'a mutane ɗabi'a ce kuma an sani ba muwa muka sani balle su su da suke da kusa da abin aka ba da labarin cewa ga sunan guda goma nan duk 'yan aljanna ne ai babu abin da ba su sani ba ne mu ma mun ji yanzu balle su da suka aka yi a lokacin su amma matan nan ta buɗe wuta har ta kai kara ta ce yi ta gashi nan shi ko wanda aka kai makara yana da hankali ya san magana ɗan aljanna sai bai ce ya zo ba sai ya aika ya ce a je a mai magana ga abin da matan nan ta kawo kara ya al'amarin yake fi zalika wa sahib al'amur ala sahibi rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam wannan al'amari ko yayi tsanani wannan sahabi na manzon Allah ya ce yanzu shi ne za a ce ya yi zalunci wa kala ko ya rauna ni azlumuha yanzu ana ganin zan cuci matan nan a matsayi na yanzu kai fa azlumuha ya za a yi ma in cuci matan nan kawai in ɗauki wani abu na gonanta bayan ni da kunne na naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan da kunne na ku ji fa ba labari ya ji ba ya za a yi yanzu mutane suna ganin zan zalunci matan nan yanzu nan ya za a yi in zalunci matan nan bayan ni da kunne na na ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ai man zalama shibran min al-ardi duk wanda ya cuta ta kaguda na ƙasa ya cuci wani tsawakahu Allah yawmal qiyamati min sab'i ardi Allah tabaraka wa ta'ala zai nada mai wannan abin da ya diba tun daga nan har kasan bakwai za a zaro tun daga kasan bakwai a nada mai a wuya ya dauka sai ya kai filin kiyama shin ne zan yi wannan bayan na san wannan wannan hadisi kuma sahihi ne rawah muslim fi kitab al-masaqat babu tahrim az-zulm dai eh, magana ta sai addu'a daga nan yace Allahumma yace ya Allah innaha qad za'amat anni zalamtuha ya ce wannan mata ta riya cewa na zalunce ta bayan kanar kare ba ya Allah idan matan nan kariya take ta ce na zalunce ta ban zalunce ta ba Amma basara fa in basara ya Allah ka makantar da idanta ka sa ta zama makauniya wa alqiha fi biriha allati tunazi'uni fi kuma ka jefa ta cikin rijiyar ta wadda take jayayya tana cewa daga nan wurin kazunata ne wurin ka jefa ta cikin ramin ita ma ta gama ya fito ko wa azhir min haqqi nuran yubayyinu lil muslimina anni lam azlimha ya Allah kuma ka bayyana man wani haske ni daga min haqqi daga haqqi na ka bayyana ma musulmi wani dalilin da zai sa su gane ni ko zalunce ta ba tunda ana ta labari ana na ta na zalunce ta na zalunce ta ya Allah ka bayyana wani haske ga musulmi har su gano ban zalunce ta ba iyakar ta zama haske sosai ai bayani a wurin tun dai ita ta zalin abin nan ma to wannan iyakan sai ta fito fili yanzu a ware kamar yanzu a ce abu ne da kana ganin abu na indu aka zo aka yi ma layi irin na kwalta din nan bisa ba ka daga nan kowa ya san inda daidai yake ba ya ce to ai haka nan yana son Allah ya fitar da wani haske a tsakanin shi da ita a wurin inda iyakar take ta gano nan a kowa ya gano to inda ta ce an zalunce ta ga iyaka ga shiga na naka a fili datse kowa ya san daidai wurin ji faɗin barno kuma haka aka yi waɗannan bayan da ana ansa addansu walam yabdi ala zalika ai ghayra qalil daga wannan abu da ya faru ba wani lokaci da ya dan kadan aka samu dan lokaci kadan ya wuce ai ko yana wucewa hatta salal aqiqu Ko wani rafi a Madina aka ce wannan abun nan ne yana gudana ya yayo ambaliya ya taho da ruwa sai ko aka ga ruwa kawai ya taho daga inda aka saba ganin ruwa ya taho ya taho ya taho ya taho ya silu lam ya sila mithlahu qattu ba a taba ganin ruwan nan ya kwararo ta nan ba tunda ake ba taba ganin ruwa ya yi malale irin wannan malalan ba sai ran nan fa kashafa anil haddi alladhi kana yaktalifani fihi sai Allah ya ware ruwan nan ya zo ya bambance ya ware ya fitar da alama a wannan wurin da ake rigima a kai, aka zo ga alama nan ta fito fili ruwa ya raba wurin yi alama aka datsa ta ga ta ga shi wa zahara lil muslimina daga nan musulmi suka taru tunda ruwa ba su taba gani yayi haka ba amma yanzu ya bi ta gonan ya tsaga ta ya bi inda za a raba daidai iyakan nan ga su kuma suka ga alama tangaram ga ta ga shi. sau da aka kai wannan musulmi kowa ya taho ku zo ku ga abin mamaki ruwan nan bai taba biyowa ta nan ba ya aka ya biyo ta nan ashe adda sa'id ne ya zo a yi bayani cewa ga hanya nan ai suka gano anna sa'idan kana sadiqan sa'id gaskiya yake yi abin da ya faɗi gaskiya ne bai zalunce ta ba amma an sha adda shi ta ɗaya ba ta biyu kuma walam talbatil mar'a ba'da zalika shahran matan nan kuma bayan nan ba wata ɗaya ba hatta amiyar sai kawai ta makance haba malam aiki ai mutum yake aita ba bayan Allah kuma ko yanzu haka abin yake in dai mutum ya zunin shi ya rika taba waɗannan magabatan nan to sai ya shi yasa yan shi a gagara yau su ya kake gani yadda take tun anan ma sun zama bakake sun zama alamar yan wuta gare su tun yanzu duk inda ɗan dan shiya alamar shi ba ta boyewa daban yake ya fita daban in ka kalli mu'amalar shi ta fita daban ka kalli yadda yake rayuwar shi ta fita daban mutum ya ce wunin aikin da zai wuni yana wuni ya wuni zagin sabon matsayo ko ko haka nan ordinary musulmi ne a ce ka wuni zagin shi kuma ka ce ibada kake ka wuni zagi zagi zagi abin da na musulunci ne dabi'ar musulunci ne zagin mutane zagin mutane balle manyan manyan bayan Allah sabon manzon Allah na eh to to to to to ai haka abun yake ka duba wanda muka karanta wancan karshen eh, wannan fallitafin a ka'idu shi'a cewa suka yi daga cikin abin da za su yi wai mahajin sun yazo na karshe shi karshen littafin abin da ya ce sun zo tashin farko abin da mahadi zai yi zai zo ne ga annabi tsaye ga umul mumini na tsaye sannan kuma ga fatima ga hassan da hussein sune shaidu ga manzon allah tsaye shi kenan zai sa ya ce to shi kenan yanzu tashin farko wai ita za a yi mahajji ce a yi mata hukunci a zazzoga mata bulala annabi yana tsaye yana kallo sannan a tado sahabbansa kuma guda biyu su ma ya zo ya sa a zarge su sai ya ce kuma amma fasar da za a tado su daga kabarin nan za a tadda su kamar yau aka sa su a kabarin to yana jin wataƙila su kamar yau din saboda a ji daɗi masu bulala ne eh wannan magana za a fito da su kamar yau aka sa su a kabarin sannan su ma ya bulale su sannan aiki na ƙarshe da zai yi sai ɗauki ƙur'anin nan wanda muke yake hannunmu kuma ya jifa da shi ya ce ba da shi za a yi aiki ba za a yi aiki dai da littafin dawud ko to shi ne wai muhimman ayyuka da mahadi zai fara yi idan ya fito mahadinsu ba to yanzu a ce maka yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fa da ya fita yaki da kanshi so 27 wanda shine jagoran yaki sahabbansa suka tafi saraya yakokin da bai fita ba wajen ɗari da goma sha hudu suka je su wanda shi bai je ba kenan bayan shi kuma suka ci gaba suka yi ta yi duka fadan a tsaye da wannan littafin nan alkurani nan a tabbatar da abin da ke cikin qur'ani da abin da ke manzo Allah ke magana amma yau annabi yana tsaye wani ya ɗau ya jefar da qur'anin nan ya ce an canza hukuncin nan kuma sannan bayan haka nan kuma cikin zuri'arsa kuma shi annabi na tsaye a doki ummul mumini ne da aka tambaye shi wa ka so duk duniya a cikin mata ya ce ita sannan sai wa ya ce babanta yanzu a yi mata duka gaban shi a ma babanta duka a jefar da qur'ani gaban shi kuma annabi a ce bai komi ba yanzu sannan waɗannan mutanen su ce kuma suna son manzon Allah ku kalli ka waɗannan maganganun yi wannan duk gaban shi kuma yana gani to me jihadin da yake nan wani jihadi ne kenan inda za a yadda qur'ani gaba annabi sallallahu alaihi wasallam bai komi ba ku duba wata rana ba yadda aka yi ba fitowa ya fai ga umar na karatun taurat karanta fa yake ba ƙur'anin ne ma ya ɗauka kamar a ce ya zo ga ƙur'ani ya ɗauki a taura ya ɗora bisa ƙur'ani ba misali a aikace ba ƙur'anin a hannun shi taurat ɗin kawai yake karanta ce me kake karanta ce taurat ne nake karanta kuma na ji wasu maganganu masu daɗi masu wannan ya yi fushi ya ce bai taɓa ganin annabi ya yi fushi kamar haka ba ya ce tun ina raye za ka aje ƙur'ani ka ɗauko taurat ne karantawa bayan na zo maku da ƙwar'anin nan tsaftatacce babu wani gaurayi a ciki babu wani ruɗani ya ce to kaji ina rantsuwa da wanda raina ke hannun shi ko annabi musa da aka ba a taura da za a ƙaddara yanzu ya dawo alaƙaidil haya ya ci gaba da rayuwa to ba zai yi ya amfani da tauran nan ba da ƙur'ani zai aiki zai aja a tauran da ne da ƙur'ani ba zai yi ya amfani da ita ba a yanzu saboda annabi mahi ne shi da aka aiko shi ya shafe duk wani abu da yake gabaninsa ya shafe duk wani annabi ya shafe komi ku biyu wannan karantawa yi to balle a ce shi gaban shi a ɗau ƙwar'ani a jefar a ce wai za a yi amfani da shari'ar dawud kuma annabi a ce bai komi ba to sau da haka kun gani yadda abubuwan su shi sa ake son mutum ya karatu yana ganin abubuwan nan don wani in ka karanta da kanka in ka kalli abubuwan nan ka san ba zai yi ba ma saboda haka ita wannan mata bata gushe ba ko ta makance ko wa baina hiya tatufu rannan kuma haka tana zagayawa cikin gonanta kuma ai fi tilka a wannan gonan da tayi karya kan ta saqafat fi bi'riha sai ko ta fada cikin wannan rijiyar da aka gaya ba dama ya ce ta fada cikin wannan ba to kabarin ta karkashin kawawunta qala abdullahi bin umar fa kunna sai muka kasance wa nahnu ghilman mu muna yara lokacin muna matasa nasma'ul Insani, ai mun kasance ba dan wannan ba wai yana ba da labarin da wacce kisan ta faru suna yara bane sun yace ai dama mun kasance tun dama muna yara mukan ji karin magana kaman kai ne yanzu kace tun kuna yara ai ba yanzu ne maganar ta faru ba dama tun muna yara muna ji ana cewa yaqulu lil ay nasma'ul insani yaqulu lil insani sai mu rika jin wani yana ce ma wani mukan ji mutane na magana a amaka Allahu kama a'ama al'arwa to Allah ya makantar da kai kamar yadda ya makantar da arwa irin wancan to kuma gashi nan irin shi ya faru ya fito ko 38 hataka Allah satarahu wa a yada shi kuma wannan Allah ya tona masa asiri kuma ya yanke mai hannu ya guntule mai hannu ga tonan asiri ga guntule hannu me yasa wannan aka tona mai asiri kuma aka guntule mai hannu ja a fi kitabil bidayati wa nihaya ya zo a cikin wannan littafi na ibnu kasir lil hafiz ibnu kasir rahimahullahu ta'ala wanda ake cewa al-bidaya wa nihaya wanda muke ta jawo hankalin mutane mutum samu mallaki littafin yana da matukar muhimmanci dan barno da zauri ka samu ka saya ana samu na'am Allah za su amurno an je ka kawo ragon ka zai wa littafi ka je kayan kira ko kana ta cin nama an gasa wai riga yi gani a jewa ga zai dawi ka cewa Allah ya kawo Allah ya kawo bi a riga kawo Allah ya baka ikon sai dai a kawo wa kawo mana duk daren da ai na haka nemo naka shi ma kofi bi gari ya ce maka bai je ba kuma ai wannan bai tafi ba ko ka je umra bana to ka gani kamar ka ce kuma sai ya je ya ma yanzu shi ko amma yana da tsakanin ku ne dai yana da shi ai sai baka iya wurin shi din ko to Allah ba da sa'a Allah taimaka Allah mu ma muta ka hadda murna kenan Allah Allah saka da alheri aiwa godiya ke da irin godiya su gidan sarki godiya gidan sarki za mu yi ba <laughs> a to sarki mai riga ba da abubuwa ta Allah saka da leri dole ba da shi kai <laughs> to an ce mutu yana za a wajen sarki kawai dai zai mufa da wanda ya ce ba su kudi ya ce wasu to wallahi shi ga mutu da ke so ce ba komi ka zo ba da ba daga ban sarki ya ce so yake yi a zai da bai da gonar da tauri kaza kai din banza ɗan talakawa sarki zai wace zai watsa ciniki da kai kai ne sarki zai sai haka isa sarki sai dama gona ta shi ka tafi an baka kyauta Allah ya zaka da lady yi godiya kawai durkusa ina godiya ina godiya mai martaba wata baki da rufe shi kuwa ba ya ce a ina dole ya shuru ya ce a ina shiga gida ya ce wallahi ku daidai mai iraka ni wallahi ba ce ka riga ka ba da ranka da ji na sarakunan da ne ko na yanzu ba su yi da <laughs> yanzu ba su kai mutuncin na dama ke daga a wani na da aka yi wannan kyautai shi ke nan ba a ta da kyautar sarki daji ba ba a ta da kyautar sarki na shi ke nan ya bada ya fi karfin abun. kaji da can eh ko in an ce an badan nan ko magana ba zai ba ya eh, su kwace ta ba ya ma ba su cika sanin ya abin da sarki yake da shi ba idan ya gana ba idan ya zo ba da wani abin ba su ma san nashi ba ne kawai idan ya gana ba ba dole su san abin da yake da shi ba ai lokacin su ma ƴaƴan ba su ba da daman da zai rika labari da su sosai balle har su wasu abubuwa da shi idan ya kansu su ma gaida shi su tafi kawai <laughs> ba su ba yau suka zo da shi balle su hira to sarki da wasa ne hakimi da aka ce mama hakimi ba ma sarki ba ina ka hakimi da lokacin shi fa ake abin zakara ga ala yawo da shi suka yi ya tafi a ƙasa ina kai baka taɓa ɗauka wani ɗan borno eh amma ka san sun da ake ɗaukar su ba ɗaukar su aka akan garagar abu sannan bai yi ba sannan baka zo ba <laughs> tawa sun ake ɗaukar su amma kana da labari a yi to alayyati halin dai wannan aka ce abin nan ne inna ayuna ko a wannan ayuna bi ne da wannan ko babi'a almajashiri ittala fil hawdaj wani idanun wani wanda ake ce ma babi'a almajashiri ittala fil hawdaj an zo iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cikin wannan tantin shine hawdaj irin wanda ake ɗaukarsa a ciki saboda aslan ka gaskiya mala Allah dai ka kara masa fahimta addinin nan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma fa maganan wai rufe jiki ba ko maganan wani abu su akan raƙumi ma fa ba a barin su waje ba haka kawai suke hawa kan raƙumi kana hangen su daga nesa ba idan aka zo sai an shiga cikin wani abu cikin kaman tanti wani bukka a ciki to ita ake ɗauka a ɗora bisa raƙumin gaba ɗaya su suna ciki saboda ba za a gansu ba ba za a bari wani ya gansu ba kwata-kwata ba zai yi ba in ta zo ta shige cikin wannan abun to sai a hada da abun a daukai gaba daya a taru a cicciɓe a dora bisa raƙumin ba hawa ake yi ba ma ta shiga daga ta ciki ai wani zai ganta a ƙasa abin yake sai ta shiga ciki ta zauna a ciki sannan su su dauki abin gaba daya a daukai a dora bisa raƙumi ba ka isa ka ganta ba ma ballanta na ma abin nan kuma cikin ma kuma tana lullube haka matan manzo Allah suke tafi shi yasa lokacin da aka yi abin nan ma lokacin su abdurrahman bin auf idan suka sanar suka ce suna so su je aikin hajji to wannan aikin hajji na musamman ne ma irin tanajin da za a yi na kuɗi da guzuri da abubuwa da tsaro inda za a rufe su to hain ana tafiya ma suka taho sai an rika yin na gaba su je can gaba su faɗi su ce ku bada hanya matan manzon Allah na tafi a ba da wuri sallallahu alaihi wasallam to amma wannan mutum kawai sai ya zo ya lallaba ya leka tantin nan inda matan maza Allah ke ciki ummul mumini na ce Aisha ta ce a cikin tantin nan sai ya zo ya leka shi ka gane dan barno leka waye karambani fa na da akuya aka ce gaida kura ko to ko mutu kuran nan can saboda kada mu mance lokacin da aka yi wancan gazwatu jamal idan kuka diba cikin wancan Eh, wannan littafin dan uwan nurul yaqin tamamul minna eh ko shine sunan shi kenan ko yawa wannan a ba tamamul minna sunan shi itmamul wafa barakallahu fiki shine shi itimamul wafa shi shine dan uwan tamamul minna aina albani ne da yima raddin eh, sayyid qutb wannan sayyid sabiq ko eh na cikin wannan fiqh sunna wancan shi itimamul wafa sunan shi yake magana cewa a wannan wurin da aka zo aka ce ana so yakin nan ya kare ina jin mai al'awasin min alqawasin ma ya kawo abu sai aka ce ana so yakin nan in dai ana so ya kare to gaskiya sai dai in an soke raƙumin nan ya zama na raƙumin nan da take bisa ya zama na raƙumin nan ya daina yawo in musulmi suka ga raƙumin nan ya daina yawo faɗan nan zai zai zai abin nan ma so kuma abin nan din tantin ne ya zama na wannan audacin nasu abin nan ba zaka ce wa zai yi wannan saka ce to gaskiya ba yadda za a yi a samu wannan abu sai dai an samu domin kada a yi abin da zai keta mutuncin manzon Allah iyalin manzon Allah ce duk yadda abu ya ɓaci dai ana rikicin wannan fada ba zai sa kwakwalwa ta toshe a yi abin da zai taɓa mutuncin iyalin manzon Allah ba domin haka sauke raƙuman nan raƙuman nan ta faɗi tantin nan ya faɗo kuma ya kada iyalin manzon Allah ya za a yi sai aka ce a nemi dan uwanta Muhammad bin Abi Bakar a sa shi ya je wannan tunda shi dan uwanta ne ko da ma menene ba wani abu muharramin ta ne da abun nan ita shi kuma ya je tabatantin tantin da wannan abun nan din da niyan a durkusa da rakuman nan dan abun nan ita kuma bata san waye taba wannan tantin ba sai ta ce wanda ya taba tantin nan Allah ka sa shi cikin wuta kuma ka sa dadda wuta sai ta koda shi tun anan duniya Allah ka kashe shi sannan ka dadda shi ka sashi cikin wuta ya ce ya ummul mu'mini na ki ce ta duniya ba ta lahira ba ta ce to nan duniya ba ta san shi ba ne da abun nan ba cewa Allah ka kashe shi ka sa a daddatsa shi kuma ka kona shi da wuta sai ce a ce ta duniya sai ta ce ta duniya bayan nan sai kuma abu ya bayyana dan uwanta ne ta kuma ta riga ta yi addu'a to kuma sai da aka mai haka nan ne sai da su wanda suke abin nan din da abin nan tai aka daddatsa shi aka kashe shi aka daddatsa shi kuma suka sa wuta suka kone shi aka ce addawa mun mumini na ta kama shi da tace ce ta duniya ba to ya shata ta duniyan nan domin sai da aka daddatsa shi na sai eh, eh, hin kuma ana ji da shi ana ji da shi gidan tana son shi sosai saboda shine dan ɗan auta a gidansu kun san yawanci ɗabi'a har yanzu muna da ita ɗan autan nan sai ga eh, duk yayye suna ji da shi wani lokaci kowa zai nemi abu ba a bashi ba dan autan nan in kai ne babban gidan ya tafi wurinka kawai kuka saka tuna da iyayenku su a dafa suna nan ba za su ce a kyale shi ba ko bai da gaskiya sai su ce a bashi sai kaga ka kyale shi saboda yadda ake ma dan auta rangwame ba a yi ma na kusa kusa can sama saman nan dan auta sai ta rangwame ya ta ma daidai ba wani lokaci sai kaga an ce gaskiya dan autan mu ne dan karamin mu ne ba za mu yi da shi inda iyayen mu na nan suka ga mun kyale shi ba za su ji daɗi ba saboda suna jin tausayin shi dan autan nan to sau da shine shi ne ɗan autan gidan ana ji da shi kuma ta riga ta yi wannan adda to sai ko da aka dadda tsashin nan aka kashe shi aka dadda tsashin sannan aka kone shi aka ce to kun ga ya nan ta tsaya nan da ta ce can sai wuta ta taba shi ya fito sau da aka mu kiyayi manzon Allah mu kiyayi iyalan manzon Allah mu kiyayi sahabban manzon Allah in dai mutum yana so ya zauna da duniyan nan lafiya ya gama lafiya ya je can kuma ya samu mafita to ya kiyayi waɗannan mutum ya kiyayi manzon Allah ya kiyayi iyalan manzon Allah ya kiyayi sahabban manzon Allah in ko mutum bai ji ba to gaskiya zai sha mamaki tun a nan duniya ba ta sa da lahira ya fito mu anan garin a aikace muka gani waɗanda suka zo suka yi ta shi amma wanda ma ba irin waccan bacci ma mai tsanani duk sun zo mun ga yadda suka ƙare a nan garin sai da aka yi lokacin da abdulmalik yake a masallaci da su tamballa da aka yi ta magana shi a nan ba irin faɗan da ba a yi da shi ba a lokacin aka zo aka ɗauko shi wata rana ma aka je ho da shi waje aka ce ai menene eh, eh, eh, ku ba da masallacin ku je ku masallacin ku to abdulmalik yanzu an ɗauko ka waje an je ho da kai to wa za ka yi makaratu ya ce mala'iku na ji sau da aka so ne ba mala'iku su ji shi an jefar da shi cikin rana a jefa ciki ina jefa ciki yana cikin bata halif da za a ɗauko shi a cikin gosha a jefar da shi ko kalli ture shi ma wanda suke tare duk gasa na irin yadda suka duk yadda suka kasu eh? to mamma ture zai zai ta likicin zaria to duk kaga yadda abubuwan suka kakare mun san sanda da duk aka yi wannan ci waɗannan yana abubuwan da an ce mutum a wannan ba ya ce ina shi ga shi abdulmalik gada shi kuma wannan gada shi to da yawa ma wasu da yawa suna nan su za su abubuwa ga sunan da suke ta faruwa bayan abun nan yana nan gaba ma za ku gani wanda aka zo aka ce amma mafarki a yanka shi aka yanka kuma gashi nan amma littattafai da yawa sun yi magana kan waɗannan yanzu nan gaban ya gama wannan maganar su zai ta yi kuma na waɗannan su wanda suka saki manhaji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zaluncin da yafi wannan banda waɗancan da aka yi magana to wannan shine dai kunji shi ko da aka ce da aka zo ko ya leka ala da Aisha radiyallahu anha ayyama mawqi'atil jamal lokacin da ake wannan yaki na gazwatu eh, yakin jamal yuridu an yanzura ilaiha abin da yake so kawai ya kalle ta ya ganta a lokacin kun san kuma lokacin ai tana ganiyan kurce tunda ba ta tsufa ba sannan sosai da yawa wanda za a ce abin nan ne wa kana min arbabil fitani shi yana daga cikin majigajigan wanda suke kura wutan fitinan shi fa qalat ta ce ilaika la'anatullah ko la'anakallah ta ce ga tsinuwan Allah nan zuwa wurinka ta jefa ma faƙala wallahi ya ce ma ara illa humaira ya ce shi bai ga kowa ba da ta ce ilaika sai ce shi wallahi bai ga kowa ba sai ya yarinya shi ja ya gani kawai ba wani la'ana shi bai wannan ba faƙala hatakallahu sataraka wa qata'a yadaka wa abda audataka sai mai wannan dan guda uku kuma da sai da suka tambata ta ce hatakallahu sataraka ya ce Allah ya tona ma asiri kamar yadda ka gani cikin tentin nan ka leko ka ga asiri na kai ma Allah ya tona ma asiri hannunka da ya amfani da wannan ka buɗe shi kuma wa qata ka Allah ya guntule ma hannu wannan hannun da ka amfani da shi ka buɗo wa abda ka yadda ka so ka ga al'aurar nan Allah ya bayyana al'aurar ka kai ma ko baka raye ko ka mutu kai Allah ya sa kai tsirara kaji malam guda uku ko fa qutila bil basra haka ko aka kashe shi a basra ana kwana ta shi addu'a da ta hau ta ce qatalaka hataka aka kashe shi a basra wa suliba aka cire mai kaya aka yi mai timbir bayan an cire mai kaya wa qutila yaduhu sannan aka yanke mai hannu wa rama uriyanan sannan aka jefar da shi tsirara can bayan an ga an ɗebe mai kayan jikin shi an yanke mai hannu aka jefar da shi haka nan a banza fi kharabatin min kharabatil azdi aka jefar da shi a wasu tsofaffin gine-gine na rusassushin azdawa nan inda aka je wata kabila ce na suka zauna aka jefar da shi cikin kama ce aka je aka wurgar da shi cikin wani tsohon gini babu ya faru ko bai faruwa ya yi sa'a ma ko dabun ya tsaya nan to Allah sa ya kashi nan din amma na na kace mi malam malam dan barno mi kace ya kai ka sani na ban ba ba ce fa ya tuba ba ita ina ruwanta a ai kai koba baya ne wannan ba shi ne wancan na baka labarin na dan uwanta ne wanda dan uwanta ma yi mata ba daidai ba ga abin da ce ga abin da ya faru to balle wanda ba dan uwanta ba kana jin fa an ce kuma shine shugaban ma fitinan duk wannan wutan da shi ake hura ta to kuma yanzu sai yazo kawai shi abin da yake so bari ya leka ya ga ya gama da aka zo ce ya ga wata jama'a ta ce ilaika lada shi kuma yace a shi bai ga kowa ba sai Umaira to haka yace to saboda haka ita kuma ta mai wannan adda ta ce to ko Allah ya kashe ka Allah ya Allah ya tona ma yadda ka budo ni din nan kai ma Allah ya tona ma asiri ya yanke hannunka ya tona al'auranka audataka takadin, to ya fitar ma da tsiraici waje fa bil basra haka aka kashe shi a basra wa suliba aka cire mai kaya wa quti'at duhu, aka yanke mai hannu wa ya uryanan aka wurgar da shi tsirara kaji ba kashi nan ma fi kharabatin wani cin wani gasashen abu in kharabatil alji. ومن أحسن ما قيل هنا ذا كتكين ما في كاو أبن أكيتوا وإذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد الأقرب وحذر من المظلوم سحما صائبا وعلم بأن دعاءه لا يحجب aka ce ka ji wannan wannan mutum wannan dan borno an ka hadda ka je ka haddace wannan baitin ka dawo da shi gobe <laughs> ka dawo gobe ka ce a wasa ba walayu ka yi ji zai samu yau borno gida wala ka yawa na walayi kamar a tsara ba ka ji daɗi eh, idan akwai daɗi ba ka gidan nan ba kusa da mu na gani a yanzu kana jin raguna na na ɗaɗɗaure suna ta wawawa oh, oh, an yanka na yanka a ba saura ga zo da kana ji suna yi yadda daga ana rumfa kafin sallah shi rumfa tara raguna ga raguna ga raguna na sun sai kawo masa ko to ai ya za ka kawo tun da hasai da yin rumfa kafin a kawo ya zo nan ya yi sallah ne to shi ne na ce maka ga raguna nan yanzu ga runwa nan katuwa gab da sallah muka ji nan kwam kwam kwam ana ta yin runwa a je runhunan daura raguna ne da za kawo ga su da kana ji su da taɓa wa wa wa da rana ga tori tori ale shi ne ya ce ba zai iya ba ko za a bashi bashi babban ba zai iya wallawa kawai labbaiti bai ce ba zai iya ba wallawa <laughs> ya ce ba ma layin shi wani to ko ba layin ka bane ka rike mu saboda layin karatu saboda in ka tashi kawo ma wani misali dattijo ne ya zo ka zauna da shi ka ce ka kiyaye zalunci na ba ka yawa <laughs> to ya ce wa iza rumaita ko rumaita az zamani da shaddatin duk lokacin da kaga yau da gobe na zamani kana samun abubuwan tsanani wannan ya karbe ka ta nan wannan ya je goma ta nan ana jifan ka da abubuwa masu tsanani masu wahala kana ganin zamani yau yana zo ma da masibu kala-kala da wannan da wannan wa asabaka al'amru al Ashakul al-as'ab kaga wani al'amari mai wahala mai tsanani yana kama ka yana ta damun ka ka rasa inda zaka samu mafita duk yau masifa ta nan ta fado ma masifa ta nan ta fado ma masifa ta nan ta fado ma fadara li rabbika ka koma ka kankan da kai wurin ubangijinka koma wurin Allah kakkace menene mafita a ce ma boka boka bai da mafita ƙarya yake yi da yana da mafita ba zai ce je ma aiki ka bashi kuɗi ba ba da ba sai zama mai kuɗi ba tuntuni baya da wata mafita a wurin shi kuma shi ba ce ake dama zai roki Allah ba ma cewa zai zai ma aiki ku duk wannan na gaya maka walaki wani bokan caye fa wai ya zo su za su yi aiki amma sharaɗin ka zo wurin shi in kana so ya ma aiki zama baka yadda da Allah ba baka yadda da manzon Allah ba wai su aikin su baya cin nasara in dai kai ka yadda da Allah ka yadda da manzon Allah ba amma in ba ka san baka yadda da Allah ba baka yadda da manzon Allah ba to ka zo kawai za a yi ma aiki kaman kaman yankan wuka yanzu yanzu ga yana zaune da jan carbi ko me yake fadin ya ja carbin oho to kaji ina ma ya samu gashi ne yana rike da shi yana ja kwandala kwandala ta zikatu waya ka zo kawai in dai ka san baka yadda da Allah ba baka yadda da manzon Allah ba to ka zo wuri shi domin su wanda suka yadda da Allah ba sa in an yi ma wanda ya yadda da Allah da manzon Allah wai aikin baya ci ladan ba zai bacci kai ba ko mhm saboda haka shine nan wa asabaka al-amru al-ashaqqu al-as'abi to fadra li rabbika ka koma wurin ubangijinka tabaraka wa ta'ala kai wannan innahu adna domin Allah shine yafi kusa yafi kusa liman yad'uhu da duk wanda ke roƙon shi yana kiran shi min hablil waridil aqrab daga wannan igiyar taka ta bakwarkwana wanda ta bisa tsakiyar bayan wanda ake cewa spinal cord to Allah tabaraka wa ta'ala yafi kusa da kai huwa aqrabu ila abdihi min hablil warid Allah ya fi kusa da bawansa fiye da wannan kusanci na ilmi kusanci na mushahada yana sane da abu ba hukunci ba kusanci na yan wahadatul wujudi ba da za a ce ya zo ko hulul ko ya zo ya sauka ko ya zo ya cakude da wannan ba shi ake nufi ba kusanci zai taimake ka bi tasdidi wannan ba bil auni wan nasri wat tawfiq wat tasdidi zai taimake ka ya baka agaji ya taimake ka ga abin da ka sa gaba ya saita ka kai daidai ya baka muwafaka ya fi kusa da kai fiye da wannan wahzar min al-mazlumi sahman sa'iban ka ji tsoro wanda aka zalunta yana da wata kibiya da in ya harba ta baya kuskure da ya harba ta sai ta samu ka kiyayi wata kibiya wadda ba ta kuskure daga ina minal mazlumi daga wanda aka zalunta wanda aka zalunta yana da wata kibiya da in ya harbo ma ita to ba ta kuskure sai ta same ka wa'alam bi anna du'a'ahu la yuhja bi ka sani addu'ansa ba a shaba shabaki tsakaninta shi wanda aka zalunta idan yayi addu'a kanka ya Allah kaza to shi ba a ba a shamaki tsakaninsa la hijaba bainallahi wa da'watil mazlumi babu shamaki tsakanin Allah da addu'a wanda aka zalunta haka zalunci mutum ya ɗaga hannu ya ce ya yana roƙon Allah ta wa ta'ala Allah zai ce wa izzati wa jalali ina rantsuwa da buwayata da girma na la'ansurannaka walau da hin wallahi zan taimake ka koda bayan wani lokaci ne sau da aka muke yayi zalunci ya jama'a fattaku zulma fa inna zulma tu yau min kiyama kowa ya nisanci zalunci domin zalunci dufai ne na ranar lahira ya ishe maka marra'ani wala na ahadan na likitoci komanda oh nana eh eh na su zo su likitoci ko yanzu doktor ku ne ke shafin karin bayani ya ce ku ne kuka san maganan yadda ake magana na wannan hablul warid irin yadda take a jikin dan adam da yadda take da tasiri a jikin dan adam to ku ne kuka gane wannan yadda take da abun nan ɗinta a ce to Allah ya fi kusa da mutum fiye da wannan jijiyan da wannan abun nan ne to abun babba ne domin dai wani abu da za a ce ya taba jikin nan to sai gobe mu ji wanda ya ce shi kuma duk wanda ya ganne ma to kada ya zalunci kowa shi ya ce shi shi ke cewa duk wanda ya taba gani na to ya yi zalunci saboda ya ga sakamakon zalunci shi kan babba wani sai gobe za a ji bari a guntule shi sai gobe saboda wanda ba su zo ba dan wannan yau bai ce mu jira wanda ba su zo ba ya mun yi sa'a ya ban muna ta yi har mun yi uku na <laughs> Allah ya samu dace ala taimake mu mu fahimci irin waɗannan abubuwan mutum ya san matakin da zai ɗauka kafin rayuwar shi ta kare don tsarkin su kullum muna ƙara jawo hankalin mutane kan magana nan dai da muke maimaitawa ta riyadu sali wanda imamun nawawi ya yi imamun nawawi a littafin farko dama abin da ya jawo hankalin masu hankali ya ce inna lillahi ibadan futsalan, tsallakud duniya wa khaful fitana nazaru fiha فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا yace lalle Allah yana da wasu bayi masu hankali bayi masu tunani bayi masu hankali yace tsallaqud dunya wa khaful fitana sun saki duniya sun ji tsoron fitina nazaru fiha sun lura ciki sun kalli duniyan sun lura falamma alimu annaha laysat hayyin watanan yayin da suka gano cewa ita duniya ba wurin zama bane ga wani rayayye zaman dindindin ja'aluha lujatan sai suka dauki duniya ta zama kaman wani teku kaman rafi ne kawai da wannan za a tsallaka amma ka zo rafi ba abin tsallakawa sai suka ce wattakhadhu salihal a'mal fiha sufunan sai suka dauki kyawawan ayyukansu su ne jiragen da za su hau su ta tsallakawa kowa ya dauke kyakkyawan aikin shi ya hau ya tsallaka kowa ya dauke kyakkyawan aikin shi ya tsallaka sau da aka haka su yi to abinda muke jawo hankalin nan babin nan na sha biyu da da sha uku kullum muna maimaita maganar nan saboda mu samu ta shiga zuciyarmu ya ce babin da ke magana akan in ka ci shekaru da yawa to sai ka yi ƙoƙari ka nemo ayyukan da za ka riƙa yi da yawa saboda ka kusa tafiya to wanda kawai kusa tafiya ya san tafiya ta zo kuma dole to guzuri fa yake tanada dan kada ya tafiyar da ba a dawowa ba wanda ke ba wani rance ba wanda ke ba wani gudunmawa sai guzurin da ka dauka kuma ga tafiya doguwa to kowa ya guzuri ka auna shekarunka ka ga nawa kaci in ka ga alaman sha sha kake da su to kaga akwai yiwuwan za ka yi ta wasu sha sha sha din da yawa amma da shekarunka sun kai da kana cewa da ana cewa kaza da kaza da ba sha ake cewa ba wallahi kana cikin hadari mai girma to sai kuma ya zo babi na sha uku sai ce ga irin abubuwan da za a yi kokari a yi ya kawo ya ce babban abin da mutum zai kula irin waɗannan akwai ayyuka badaniya, da kuma maliyat wanda za ka yi wannan na dukiya wannan na jikinka wannan na dukiya wannan na jikinka bayan nan Sheikh Salul usaimin rahimahullahu ta'ala da ya zo kasa sai ya ce mu dai mun gano a cikin ayyukan nan dukansu ba aikin da ya fi ma mutum kaman a wannan shekarun in ya gane ya ci dogon zango kaman karatu ya dinga zuwa wurin karatun ilimi yana ilimi ya rika neman ilimi yana gano ne Allah ke so ne dan a nan ne zai gano abubuwan masu sauki waɗanda ake so ya yi a cikin ɗan lokacin nan da bai da shi da yawa sai rika gano waɗanda ayyuka ne zai yi waɗanda suna ba da lada da yawa saboda abin ka riga ka latti an yi latti kana so ka tafi kaga abin da zaka rida sosai wanda zai baka guduri mai kyau ai shi zaka rida ka tafi kafin kada ya lokacin ya zo kare babu to shine ya kawo su riyadu salihin ne ba wani abu bane mutum ya je duba babin na sha biyu da babi na sha uku yana ta kawo misalai kuma har yanzu misalai ake ta kawo muna ta karanta na filfili ne salloli ne karatu yawan tasbihi ne yawan karatun qur'ani yawan kaza gashin yana ta kawo su to dukansu in ba makaranta ba za ka iya ba domin karatun qur'ani in baka koya ba ya za ka karanta shi ya za ka koya daidai ya za ka karanta daidai in ka ce tazwihat ne sai ka zo ka ji wadanne ne aka ce ayi irin wani subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar yayi magana subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim yau mutum dattija ko dattijiya sai su zauna ba labarin da ba sa iya maimaitawa amma mutum ya ce subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wani hawunin ya fito ya kare bai yi ba ummu sulaim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana girmama ta yana ganin girman ta sosai yakan je gidanta ya ci abinci ma har yayi bacci a gidan wata rana ya je gidan aka ce yayi bacci sai ya ji ma tana katsar gumin shi tana ɗiba cikin abin nan tana sa ya tashi ya bude ido ya ce ni zaki kuma da gumi na ta ce guminka kamshi yake da shi wannan gumin naka mukan ɗebe shi in haɗa shi da turare in rika ba ma wasu kyautar turare ba irin turaren a duniya wannan in aka haɗa guminka da turare to ba irin wannan turaren saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bin Allah zam shi ya zama cikakken bawan Allah ya kai maqamul ubudiyya gumin shi dake fitowa jikin shi kamshi yake yi idan ya sa hannun shi ya taba ka ko ya shafe ka a wani wuri duk wanda ya haɗu da kai a wannan yinin sai ka gane sai ya gane cewa ka haɗu da manzo Allah shi yasa sahabbai tabi'ai da suka tawo baya duk wanda suka sani sahabi ne ya taba manzon Allah ko ya ga sai su je su rike hannun shi sai bari su rike hannun da ya taba taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda samu albarka ko da samu irin wannan abu to amma ita ce bata rana a gidanta sai ya ce mata duk lokacin da kika yi sallah ki ce subhanallah so goma ki ce alhamdulillah so goma ki ce allahu akbar so goma daga nan duk abin da kike so na duniya ko na lahira roki Allah daga nan kaga saboda me saboda a nuna mana dai mafi saukin abin kuma ita dattijiya ce mafi saukin abin da za a bata gashi nan an bata in ta yi sallah ba a ba ce sai ta ce talatin da uku ba kice subhanallah sau goma alhamdulillah sau goma allahu akbar sau goma daga nan duk abin da kike so na alkhairin duniya da lahira daga hannun ki roƙi Allah wannan wani kin gama ta ta yi sallah to mata ne fa muke karanta ma littafin nan silsila ne na a almar'a as saliha kuma littafin ya kusa zuwa karshe ita ce babin karshe wannan littafi ne guda goma a wuri ɗaya yau shekara wajen goma kenan muna ta yi an zo yanzu gashi nan ya zo ƙarshe to kuma wani lokaci sai a zo wanda aka fara da su ba sa nan wanda aka yi tsakiya ba sa nan wanda aka yi kaza ba sa nan gashi nan gashi littafin zai kare amma wannan kuma ku ji littafin yana da gayatu ahammiya mutum ya rika duba irin waɗannan abubuwan kuma zaka kalli shekarunka ne mu hana haka ta yi da ta ga ta tsufa nan muka karanta da ku ta yi tsufa ta ce ita fa ba za ta iya yin ayyukan nan ba da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata roke shi kudi ba bata roke shi wani abu ba sai ta ce ga ya man ni a shekaru na yanzu me zan rika yi in rika samun lada yace ki rika cewa subhanallah subhana ki so 100 ki ce alhamdulillah ki so 100 ki ce la ilaha illallah ki so 100 ki ce Allahu akbar ki so 100 idan ki kai waɗannan a rana za a baki kowane kaman kin gabatar da dirka dirkan raƙuma 100 100 100 a rana amma shedan bai bari tsofaffin nan da kake gani wata tsoho da kyar da kyar take tafiya wallahi ba wanda ya fi ta kallon wasan kwaikwayo ba ta tarihi ba ta abin nan mun karanta ala ayi halin ta mutu ga wata tana zama da hira ake da ita ta koma ɗakin ta ta ce kaga hira a shekarun nan na ba na bane wajen koma ɗaki in yi ta tazrihi ina sallah in yi ta tazrihi ina sallah ranan ta kamu da ciwo aka ɗauke ta za a kai aka ɗanta shi ɗaya ta ce kada ka kai ni asibiti ce mai bai yiwuwa in ganki kina fama da wannan ban kai asibiti ba mutane ma su ce ban kyauta ba aka kai ta asibiti Ba an kai ta asibitin nan ta fara samun sauki ta ce ina roƙon alfarma wurin ka ban taɓa sa ka wani abu na ce ka yi ba ko na ce kada kai ka saba ma abin da nake so mai dani gida tunda na samu sauki so nake in kai in ji ni akan shimfiɗa ta da nake sallah a ɗaki ta ce mutum da aka kike so ba zan saba maki ba ya ɗauko ta aka dawo da ita daga asibiti aka kai ta ɗaki aka shimfiɗa mata dardumarta ta ce a yi mata alwallah eh, ya yi mata alwallah ta ce mashi to zan ta sallah amma kafin ta zan ma sallama don yana ganin wannan shi ne shi yasa na ce ka dawo da ni in mutu inda na saban nan ka sani dai baka da kowa ni ce dama ka dai mahaifiyarka babanka tuntuni ka bi Allah ka kiyaye rayuwar duniya ka bi Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine sallaman mu takabbar ta salla raka raka ɗaya ta mutu aka zo aka ɗauke ta tayi ruku'u Ta yi sujada a sujadan nan aka yi duniyan nan a miƙe ta akan abin nan ɗin nan bata miƙo ba saboda ta riga ta yi sujada haka na yi fatawa malamai suka ce a je a tona mata kabari a sa ta cikin kabarin nan tana sujadar ta saboda ta tashi gaban Allah tana sujada saboda man mata alashai shay wannan man asha alashai mata alaihi wa buisa alaihi duk wanda ya rayu akan abu akan shi zai mutu sannan akan shi abin nan ba wanda ya rayu akan abu akan shi zai mutu kuma akan shi za ta da shi saboda haka kowa ya zaben ma kanshi abin da yake so ya mutu akai naktafi bi hada سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وحدد أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في زهرة مدينة وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم اختم لنا بخير اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسل والحمد لله رب العالمين